coach in liverpool brendan rodgers ya ce shine ya fi cancanta zama coach in kungiyar ta liverpool duk da kuma bayan da aka samu a kakar kwallon bana kwallayen da luis suarez da daniel sturridge suka jefa a raga a kakar wasan bara ya taimaka wa kungiyar inda ta zo kusa da cin kofin premier league inda manchester city ta wuce ta da maki biyu kacal gashi suarez yanzu ya koma kungiyar barcelona kuma sturridge yana jinyar raunin da ya samu a yanzu liverpool ne na tara a teburin league din kuma za ta kara da manchester united ranar lahadi ko da yake liverpool ta yi kunnen doki da basel a tsakiyar mako rogers ya ce sakona shine cewa ban tsammani akwai wanda ya fi cancanta zama kocin liverpool ba ya kara cewa watanni bakwai da suka wuce sun kusa cinye gasar.